Masu kallo barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin mata a yau. Kamar yadda kuka sani shirin mata a yau shiri ne da yake duba akan matsalolin mata da kuma kokarin nema musu mafita ta hanyar ba da ingantattun shawarwari. To har kullum dai ina tare da 'yan uwana mata wanda muke gabatar da wannan shiri da su inda muke duba akan batutuwa iri-iri. A yau dai za mu shimfiɗa tabarman wannan shiri da fara duba akan wani abu da ya shafi mata zan yi cewa tambaya ne ma zamu mu mu mm. mata da kuma wa'anda ma suke kallon mu mm-hmm. shine shin a matsayinki na uwa za ki yadda yakki ta auri abokin mahaifinta wato mijinki kenan mm-hmm. abokin babanta ko kuma sa'an babanta wannan shine na ɗaya na biyu kuma in muka ɗan ci gaba da tattaunawa mu za mu ƙara shiga wani fanni amma wannan ba zan faɗa ba tukuna sai an zo wurin to kafin nan bari mu yi duba akan wannan mu na labarai mm. inda muka ɗauko labarin wani mai um, suna wani likita ba ikari joli mm. ikari joli mm. a kasar kalaba da yawa matar shi naomi joli dukan kawo wuka saboda ta iya da a yi wa yarsa amanda yar shekara biyar kacal kaciya to me za ku ce a dan tsokata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amma alaikum salam. Malam Ikari Joli mm. irin wannan rigima haka. <laughs> Kusan yawanci kisan wannan kaciyar wai mm. um, ana yi wa mata ne su a nasu tunanin cewa wai mata sun cika fitina. Idan aka yi musu kaciya mm. zai rage wannan san sha'awar ɗa namiji so za ta rayu a natse cikin natsuwa to amma kusan duk duniya yanzu gaskiya an fahimci cewa wannan kaciyar ba lalle ba ne eh, ta ba da abin da ake nema mm. kuma wajen yi din ma ana yi wa yara rauni mm. ko kuma a saka musu infection kamar su hiv ko su irin su hepatitis da waitin da mm. za a buɗe wajen jini Eh, wani abu zai shiga kuma ba a yi da kayan da aka tsarkake kama a asibiti mm, to gaskiya duk yawanci kasashe ma da suke yi yanzu sun daina eh, watakila shi malam ikare joli har yanzu kan da yana cikin duhu to ai baki sani ba ai mm. abin takaicin ci aka yi kwararren likita ne Eh. a jami'ar koyarwa shi kansa shi kanshi mm. Mm. Eh, a teaching hospital ma yake koyarwa mm. a yake aiki to kin ga wannan al'ada eh. dole ne sai an yi to amma mutumin da yake kwararren likita ai ya kamata isan wato gangancin da yake kamar yadda kika ce gangancin da yake tattare da yi din saboda barin ya fi amfanu a kan yi din saboda in magana rage sha'awa ne akwai abibaɗe da aka saka bayan rage sha'awa ana cewa su suna zama fitattun mata hmm. ga namijin da zai hmm, aure su saboda neman da Allah ya kuma kin san ma bayanai ya ta'allaka kan cewa yana ba duk matar da aka yi wannan kaciyar matsala ni na mayi mamaki da aka ce a kudu ni tun tashi na mm. mutanen da na san ake aka ce yaran nan ne na shuwa-shuwa suke yi kuma mm, mm, yanzu sun dena to kuma kin ga yanzu abin da ya fi eh, kin ga yanzu su ma abin da ya fi tashin hankali kuma shine a wannan lokacin kuma gashi likita to no mata wadda wannan rashin imani ne gaskiya da kuma rashin tausayi kuma yana kuma ja mace matsala likita <laughs> ya fi yadda ne da al'ada akan hanyar likitancin nashi gaskiya dai ba Allah ya kyauta shi ne abin da za mu ce mm. bari mu shiga cikin shirin namu gadan-gadan mm. inda ni bari fara da ku tun da ku ne kuke aure da 'ya'ya <laughs> mu sai dai mu yi tunanin in lokacin yayi to hajji halima mm. za ki yadda to na farko dai eh. kafin ce na yadda ko ban yadda ba shi kan shi mai auren Haka. kin gane ya zamantakewa auren take wa yake aure wa ake aura kin gane to mu kullum abin da yake zuciyar mu kai sauri ka aurar da yarinya ta bar maka gida haka ne hmm. a ce ta girma ba a tunanin cewa in baka tsaya ka nutsu ka yi shi ba zai iya janyo maka matsala hmm. kin ga aure ni yanzu da raina da lafiyata hmm. yar autata a ce za ta auri abokin ubanta babanta ba zai yi ba ba kuma zan taba yadda ba shi kansa mahaifin ba zai yadda abokinsa ba ana magana wajen 67 <laughs> yarinya ya shekara ashirin Allah sarki a ce an bata shekara shekarun ta ninki uku ko to ƴaƴansa zai aura ma haka akwai abokin aiki na da muka taba aiki da shi a jigawa mm. sai wani abokinsa sai zai bashi a yace ya zo ya auri yar sai zo yana gaya min na zaunar da shi mm. na ce wallahi wallahi ni na imani ba ni ka fara ƴaƴanka ka aurawa na ce yanzu kai me za ka iya aiwatarwa a aure sai ce kuma fa gaskiyarki ki kin gane shekaru sun hau ita 'yar shekara ashirin ashirin da ɗaya ko sha ma hmm. kin gane lokacin da sha'awarsa za ta ragu ita lokacin take kan ganiyar tata hmm. Hmm. saboda haka komai za ta iya fita ta yi kin gane saboda tana cikin ba mu a hausance ai muna cewa cashen balaga to watakil zai iya yin wannan cashen balagan da ita amma the moment ta ya kai wasu shekaru in dai bai mutu ba ya kai saba'in ya kai tamanin casa'in to ai kin ga ku sai dai ƴaƴansa ko kuma ta fita waje mm. ba za ta iya ba saboda haka magana gaskiya mm. ni mm. ba zan yadda ba kuma na imani baban yar autata ba zai yadda ta auri sa'ansa ba eh saboda ai kowace kwari aka ce akwai abokin bugun akwai burmin ta yawa to anan a tsaya anan gurin ban sani ba dai antibinta ita ko <laughs> ko za ta yi ko in ya zo da chadas ko za ko yarinya ta fada cikin kogin soyayya chadas din ma dai <laughs> to ni dai gaskiya hmm. um, a nawa ra'ayin uh, uh, duk da yake dai yawanci ana ba yara uzurin su zaɓi wanda suke so ah, idan yarinya ta kawo wanda take so kuma ya manyanta ta nuna tana son shi tsakani da allah yana son ta ah, ba za a mishi wariyar al'umma a nuna ba za a bashi ba in dai har tana so in tana ta ji ta mm. gani to amma kafin in ce mata eh ko kuma mm-hmm. babanta ya ce eh za mu karanta mata za mu yi mata karatun <laughs> tanis idan muka mata karatun ta nutsu hmm. muka hango mata abubuwan da ita ba ta hangowa hmm, idan ta je ta yi nazarin abin ta ga duk da haka din ta yadda to wallahi za mu iya aura mata ah, ɗaya daga cikin karatun ta nutsu da za mu yi mata shine shi dai wannan sa'an mahaifinki ne ita kuma rayuwa a duk inda aka ce an fara ɗora shekaru hmm. kamar mu yanzu ai na ta halima za ta fayyace muku lokacin da muke shekara talatin shekara 20-30 akwai abubuwan da muke yi wanda yanzu a shekarunmu ba za mu yi ba dole rayuwa shekaru na karuwa karfi na karewa ah, buri yana dan raguwa idan mutum yana da hankali kenan amma mm. idan ya zamana ah, ke kina shekara 20 ko 25 kina so ki aure dan shekara 55 zuwa 60 ki sani cewa fa abubuwan da ke kike sha'awa a rayuwa ba su shi yake sha'awa ba sannan kuma karfinsa ya ragu kin ga kamar jiya ina kallon wata drama wani ina ga gyatumi ne ya ba shekara 60 baya ma zai auri wata budurwa sai ta mishi waya tana bebi na ice cream ke so ka kai ni isha <laughs> sai ya yi dariya ya ce allah sarki ya ce to zan turo miki kuɗi a account ɗinki kuma zan turo direba ku je ku sha ice cream to in har za ta ɗauki nauyin alal misali ta je da direba siyo ice cream ta ga ƙawayenta sun zo da mazajen su haka ne ah, maybe ma rike hannun eh, abokiyar ki mijin ya rike hannu suna dan soyayya eh, suna ta selfie ke ko ko da ya zo ma ba za ki so ki selfie da mai furfura yana tafiya da kyar <laughs> saboda haka sai dai ki ga ana boye mijin ba a so ya fito <laughs> da dai sauran matsaloli da ka iya faruwa kin haihu <laughs> abokin miji ya zo mm. ya baka kuɗin barka wani ma kisan tsaba shakuwa ma har ragon suna eh, shi zai kawo eh, ah, sai kawai shekara 18 mm. shekara 20 sai ki ga ya zo kuma yana miki magana yana kallon ƙasa yana ah. nema a zama surukai eh. za ki yarda <laughs> to gaskiya dai daga farko ni zai yi mm. al'amarin duba ta fuska biyu na ɗaya dai da abin da za mu yi ‘ya'yanmu ba za mu duka forcing ɗinsa akan abin da yake ba shi ne ba mm. na ɗaya ni zan fara karkata akan menene hankalin ta yake so mm. wanda za ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali mm. saboda rayuwa gaba ɗaya ta ta'allaka ne a inda idan har mutum yana da samun nutsuwa da kwanciyar hankali a inda yake yana kai ga nasarori a rayuwarsa da ma wa'inda ba a tunani to zaki zauna da ita kwarai zaki fahimce ta tunda shi wannan abin da za ta yi aure ne kuma ibada ne Hmm. za ta samu abin da yes of course wanda ta auri yaro karami ba ta samu ba hmm. amma kuma abin da za ta samu wanda ya auri yaro karami din ita sai ta fi cin ribar wannan auren fiye da wanda kuma ya auri yaro hmm. dalilin da ya sa na ce haka shine saboda na ɗaya shi experience shi ya riga da ya ƙare ta akan matar da ta riga da ta nesa. Hmm. yadda ake faɗa shine idan kika riga da kuka yi auren kuruciya da ke da mijinki gaba hmm. ɗayan ku renon junan ku kuke yi shi yasa ake cewa idan ya kara aure matar da ya aura tana samun kulawa tana samun nan nan nan ina aka ajiye ta ina aka ajiye eh, aka daga ta hmm. saboda wannan wahalar ya riga da ya gama juye wannan matar tasa ta fari da yarintarsa da me ke ku dama idan kika shigo miƙe kafa zaki sai abin da kika ga dama sai abin da kika ce hasali ma ta gurin ki za a rika zuwa ana nema yayi sani. ya ba da abubuwan da ma duk ba zai iya mm. bayarwa ba ta wajen ki karatu ko mm. a duk ma dai ko ma to ai ba ma mm. sanin kaɗai ba duk ma wasu abubuwa da ake ga za a iya sa shi yayi ta wajen ki za a iya zuwa saboda ana ga yana ji da ke kuma kina fama da wannan eh, sannan kuma eh sannan kuma yawa yawanci akwai wannan sannan kuma bayan nan illolinsa sannan kuma akwai sa illarsa shine na ɗaya zaki rika ganin wanda ta auri yaro karami tana da rayuwarta irin ta yara da jin daɗi ko ina za shiga tare shi kuma ba zai iya shiga da ke ko ina ba za ki ce mu dan fita mana ya sa ƙananan kaya zai ce shi ba zai iya ba ya dan zo ku dan yi abubuwa dai wanda ya kamata ake yi eh. wanda ta auri namiji karami za ta yi ke da shi ba za ku iya yi ba saboda shi ya wuce wannan level din kuma shi gani yake kaman kina mai da shi wani shashasha ba zai iya wannan abun ba akwai waɗanda in suka mm. tunda an ce ƙuruciya ka tsufa ka ko ban san ko mm, mm. yaya gaskiya wani abin yake ba yawa kuma mm. tsoho da kuɗi yaro sai ki ga wani a wannan shekarun akwai abubuwan da yake so yayi irin na irin na matasa eh. wanda shi kuma yana gani mata shi gaskiya ba za ta iya ba ta iya eh, ba za ta iya ai ban ka tsaya ko karama yarinyan sai ki gani mm. duk an tafi haka ana yi in ya sa sitri kwata ya dan sa shirt ya sa bola hat yanzu dai za ki dawo ki auren abokin da ai ma ai dama yawanci idan wasu mutane idan suka dauko tsufa musamman maza hmm. Hmm. sun fi developing din wannan sha'awa hmm. ya fi tasiri a ransu saboda shi yasa yawanci zaki ga idan namiji ya dauko gangara a ga tsofo ne to sai ga yara suna kaurin baba ya za a je ka auro mana sa a kanwa mu sa iya mm, cikin ka mm, to shi fa wannan lokacin yake jin shi gangariya mm. lokacin yake jin shi daidai abinda ku kuke yi shi zai iya yi me yasa wani program taba ji na Hausa suke cewa wai sai dan malam ya saki mace sai malam kuma ya aura ta zauna Ah, mm. saboda shi malam shi ya fi sani za dai ta bada za ta bayar a ni dai na ce idan tana so gaskiya yawa in tana so amma in tana so eh. zan bata kuma in daga ba illa a ciki zan bata ni dai baki na da goro masu kallo mm. a dai wannan gaba za mu dauki hutun takaitaccen lokaci ku mu muna dawowa masu kallo barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci inda kafin mu tafi muna tattaunawa akan wani batu wanda ya zo ne a matsayin tambaya ga mu ga kuma ku mata da kuke kallon mu har da mazan ma shin zaki yadda yarki ta aure sa'an mahaifinta ko kuma abokin shi ma ko kuma kuma kanku iyaye maza za ku auri kawayen 'ya'yanku wannan ai ina ga yawanci ma eh za su ce a ah, za sosai <laughs> eh, eh za su ce to kin ga kamar yanda da muka je hutu mm. Zainab take cewa to nawa aka yi ma kuma aka zauna mm. irin wannan auren mm. so kin ga ya nuna cewa kenan akwai wa'anda su ma matan suke so dan akwai lokacin mm. da mama na take bani labari ta ce wani abin mamaki ta je gidan biki mm. ta ce sai ta ji 'yan mata suna ta irin hirarraki haka a bayanta mm-hmm. ta ce dole ta juya tun ba ta so ta juya ta juya ta kalle su ta ce su in ma sun yi wuta ba za su wuce shekara 22 ba ta ce ƙananan mata ta ce amma gaba su ba fasa kallon ma wai saurayi su mm-hmm. suna neman wanda matar shi ita ta yi wahala kuɗin ya zo su kuma sai su je shi mm. kai kana son kuruciya Mm. ita kuma tana son kuɗi mm. abin da ake mm. kira win-win kin yanzu duk mun faɗa ce ko dai kun faɗa ni ban ba da amsa ba ta eh, za ku yadda in har tana so <laughs> mm-hmm. to so ina so ne mai abin nan mu duba akan in har aka irin wannan auren wasu irin consequences wato wasu irin matsaloli ne mm, da kuma ma in ba matsalolin ba mm. irin wannan auren yake haifarwa mm. to alhamdulillah ɗazu yake bakara karshe ko yan saki na farko yau wato kalubale da yawanci gaskiya yana da nasarori amma kuma kalubalensa suna da babban matsala sosai saboda na ɗaya kina yarinya karama a cikin auren mutumin da yake babba ko kin bai ikita a ruwan da yake babba na ɗaya babban kalubalen shine yana iya yiwuwa ba fata ake yi ba yawanci mutanen da suka kai wani stage na shekarun girma sosai za ki ga ana fama da wasu irin cututtuka kuma ya Allah ta Allah tana iya kasancewa ya riga ki mutuwa yawanci ana samun wannan hmm. to za ki ga mutum ya rasu ya barki da yara kuma ke kuma da karancin shekarunki baki je ko ina ba sai a ta magana ana yarinya ce yar karama miji ya mutu ya batta da yaya to wannan shine babban kalubale da mu muka fi fuskanta a wannan nahiyar na auren babba amma na kuma nasarorinsa ya fi wannan kalubalen za ki ji daɗi za ki samu kwanciyar hankali za ki samu nutsuwa tarairaya in fact da ki fi mata da ta yi ta yaro gaskiya yes saboda shi za ku yi ta fama fada mm. nan ba za ku ɗau wani lokaci mai yawa ba kafin ku daɗe dai shekara 20 shekara goma zai karo miki wata dole ne wannan mm, ba dole ba yawanci dole ne eh, sai ya ga dama yawa yawanci a nahiyar da muke eh, ciki dole ne za a iya karuwa dole za ki sa a ranki zai iya kawo wata ah, in kika eh, in kika auri yaro mm. wai muna magana ne akan auren babban da kuma auren yaron nasarorin da kuma kalubalen to wannan dai shine a takaice ne abin da nake gani kanti mm. binta kisa an ce tsohon da kudi yaro eh. kin ce me ake da auren saurayi da muka tafi break eh. auren saurayi ko wahala to na babban kuma fa lalle ka a a eh, do da kin sa off camera muka yi wannan <laughs> kin tona mata ko an binta a to ai dole tana da hujja abin da ya yasa kika faɗi haka gaskiya wato idan kika ɗauki shekarun yaro saurayi mm. da kuma wanda ya mallaki hankalin shi ai tafiyar ma ba za ta zo ɗaya ba shi wanda ya mallaki hankalin shi zaki ga cewa mm. da wuya za ku yi faɗa eh, da wuya zai tsaya yana faɗa da yarinya da wuya zai gaya mata magana ko ya habaici ko ya zagi iyayenta saboda mm. me bai gani ba a rayuwa ko laifi ta yi ya san yadda zai bi da ita a hankali mm. ya nuna mata amma tun da ike dai illolin kike so a faɗa miki na auren eh, wanda ya manyanta gaskiya ɗaya daga cikin illolin shine eh, zai zo da matsaloli da yawa mm-hmm. already mm-hmm. maybe yana da mace ta farko ko eh. tana da rai ko ta rasu ko mata suna da 'ya'ya so ita kanta yarinya karama ta shiga irin wannan gida tana auren tsoho musamman a ce kuma bai da halin da zai bata gidanta daban yaƙi da 'ya'yan ma da matar da yake aure shi kaɗai wannan ya ishe ta mhm. sannan kuma a hankali a hankali cikin shekaru kalilan watakila sanda ya auren sha'awa din irin tashan tsufa yake yi yana so shi fa kiwa yana cewa ga wata ki kabari mm. wai lokaci eh, ka tsufa ka ki karba cewa ka tsufa ka ce kai mm. sai ka abin da yara suke yi to zaki ga a hankali a hankali karfin sa ya kare mm. ko da wajen eh, wato eh, alaka ta aure ba zai iya biya mata bukatunta yadda ya kamata na ya mace ba mm-hmm. alal misali Eh, suna yawan son fita waje nuna miji da sauransu ba za a iya yi da shi ba sannan kuma za ki ga eh, mm. akwai cututtuka da suke shigowa na tsufa mm, eh, in yana da diabetes ko yana da heart disease ko wani abu zai fara zama serious a lokacin da take ganin ita za ta ji daɗin rayuwarta a matsayin yarinya sai kuma jinyar tsoho ta kama ta to yawanci sai ki gama an samu matan sun ki yin jinya sun gudu sai dai tsohuwar matar ko yan uwansa su zo su yi jinyar shi lifestyle issue za ki ga mm. lifestyle din shi mm. daban nata daban ita tana son eh, makaranta take so ta je ko ta kara ilimi ko ta mhm, fara mhm. sana'a shi ko already ya riga ya zama accomplished established ko ya saya ka eh, ko ya yi ritaya so in za ta tafi karatu wani karatu ba kuɗi kike so ba gashi ina da shi so kuma za ki ga yawanci an mutu an bar mace din yarinya karama ta gaji miliyoyi na kuɗi mm. amma duk da cewa ga kuɗin zunzurutu a ko da naga an mutu an ban mata mm. kuɗin da yake cikin account ɗin ta ma kaɗai tana da wajen fiye da biliyan ɗaya kuɗi rokash ita kanta bata fi shekara talatin ba amma a cikin shekaru goma sha biyar zuwa ashirin. Mhm. in kin ce ta baki miliyan goma ba ta da shi saboda eh, ba ita ta neme su ba na mm, farko kuma sannan ba ta saba da tafi da waɗannan kuɗin ba za a yi ta almubazzaranci ne har sai mm, komai ya ƙare an koma mm. square one so kuɗin da 'yan matan suke kwaɗayi ban baka san ciwon abu ba ba za ka iya tafi da shi ba kafin mu shiga mm. ɗayan maudu'inmu da za mu ƙara liƙawa mm. eh. da ta yi maganan cewa a wurin mu'amalan aure sai ki eh. ba lalle mace tana samun abin da mm. take so ba eh. wannan sai ya sa na yi tunanin kin ga irin kafafen sada zumuntan nan blogs ɗin da ake kawo matsaloli sai ki ga akwai so da yawa za ki ga waɗanda suke kawo matsalan za su ce ko suna da wani a waje eh. idan suna faɗan dalili wai suna su a matsayin hujja mm. da yasa suke da wani mm. yawanci zaki ji sun ce ko mijinsu shekaran shi saba'in ko sittin da biyar ko kuma yana da ciwon siga mm. ko wani abu to wannan ma za mu iya sa shi a cikin illolin auren sosai yana cikin yana babba kin ga kamar yadda suka faɗa akwai sha'anin zamantakewa akwai abibaɗai da yawa fa a zamantakewa wanda duk yanda aka samu nakasu to fa ba zamantakewa aure ake ba kuma kin san musamman tsakanin mata da miji akwai mm. baɗai da yawa kin gane shakuwa a zauna mm. a hira a yi dan rirrike juna a yi hira a kin gane dan wasan nan mm. ana ana dan wasa ana kin ga wannan duk babu shi sannan ga majina majina kaɗai ta ishe ta dan buni buni zaki su yawancin suka kai wani shekaru <laughs> zaki gan su suna suna face face face facen majina eh. dan ni na akwai gidan da na je mai gidan shekarar sa 60 da wani abu amma yana zubar da majina ko yaushe suna cikin majina eh, tsufa ne a za ki ga majina da wane ne kuma ki ga mm. gaskiya babu karfi duk yanda yake da sha'awa mm. baya babu karfi maleji ake yi mm. sai ki ga ta abin nan to kuma rayuwar aure idan akan samu waɗanda babu tsoron Allah a ciki mm. tunda idan har ta yadda za ta yi aure mm. to ko duk consequences sun auren sai ta yadda da shi duk wani tashin hankalin da ke cikin auren tunda dai ta yadda za ta yi auren mm. saboda wata kwaɗayi ya ja ta kin gane da irin waɗannan ya jata to in dai har ta yadda ta yi auren to duk abin da ke cikin auren ku za ta yi haƙura da shi so ba hujja ba ce ta ce mm. ai mijinta ya tsufa mm. shi ne take da wani eh. abu ba ta da hujja ba hujja ba ne sai dai ko ta yawa ko kuma ta kashe auren kin gane shi kuma in mm. ta fito ta kashe auren ta fito shi ma wannan shi ma wani abu ne tsaye da kafafo shi saboda haka kin gani dole dai a yi wani eh, sai ta tuno min wani aure da aka yi tsakanin tsoho dan shekara saba'in eh. da wata yarinya ita kuma shekarar 21 a lokacin mm. an yi auren tana ta murna in gaya miki ita tana son irin su zo suna shagalin ango da amarya din nan eh, shi kuma gogan naki dare na yi magariba sai hau ishiriniya ya yi ta karatu ya ta karatu ita kuma sai ta sha kwalliya ta sa rigar bacci a taja gashi a zubo shi a sai ta zo ta zauna a gaban gado shi kuwa sai ya sa ka gabansa gabas <laughs> ya yi ta sallah ya yi ta sallah sai can an jima ya gabata da niyyar bacci sai ya katse sallah ya ce ke ke fana ga duniya kawai kika saka a gaba wallahi ki dubi ki. Allah ya kyauta ba da yanayin lokacin da zuwa mu shiga maudu'in mu na biyu to inda za mu yi duba akan yanda kananan mata mm. suke kaman to ko a ce ko haɗaka kenan da namijin da basu ma san shi ba ke san eh, abin nan din social media din nan mm, kaga mm. mutum ita wannan kwaɗayi shi kuma neman bati na mace sai su zo mm. su haɗu a gama chatin da komi da komi mm. sannan sai a aiko kuɗin jirgi mm. a tafi duk inda za a je a haɗu da wani yawanci wannan yana kawo serious illa to amma kafin mu tattauna akai masu kallo kun ji abin da zamu yi magana akai in muka dawo daga hutun takaitaccen lokaci ku da ce muna dawowa masu kallo barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci inda a daidai wannan gaba mu je mu ji ra'ayoyin al'umma wanda a cikin su ma mun samu malami da ya mana dan tsokaci akan maudu'in da muke magana akai ta fannin addini to gaskiya ni dai a ra'ayina bana cikin masu tsarin irin wannan rayuwar na farko kenan na biyu kuma ni a matsayina na wanda nake uba yanzu ba zan iya ɗaukar yarinya ta wadda na haifa ta cikina ko dan uwana na ɗauka ba wanda yake da shekaru da suka ja ba amma zamanin da ake ciki zamani ne na yanci kowane da a duniya yana da yancinsa ita za ta zauna a gidan ba ni zan zauna ba ya ta sana da right ta choosing abin da take so ba ni zan zaban mata ba saboda wanda za ta zauna da shi ta samu happiness ta ji daɗin zama da shi shi za ta zaba wannan sai nake ganin ba matsaloli bane ba wanda a yau idan ka duba population na mata da suke a ƙasan nan sai nake ganin idan ba a irin wannan auren to yawanci yaran namu ba za su tafi ba shine wannan ni ra'ayina kuma ina goyon bayan haka daman mafi yawanci kwaɗayi ne da kuma mu kuma talauci da yake damun mu in kana ganin abokinka ko kuma dan uwanka da kuɗi kokari kake ka ga cewar ka bashi mace saboda dan ka samu wani mafita shi mai kuɗin na farko bai zama lalle ma ya zauna ba tunda yana da wasu uzurruka ko a wasu ƙasashe ko na makamancin wannan zama ya gagare shi sai ki ga yarinyar da aurenta tana da saurayi a waje dama ta fito tana bibiyar wannan saurayin wata ita za ta ɗauki kuɗi ta ba saurayin wata ita ta yi komai da kika sani akan saurayin don ta rika samun biyan bukata a gurin wannan saurayi saboda an samu karancin biyan bukatar ta a can a duniyan nan ba abin da ya fi happiness in ya za ta yi aure yau ta samu farin ciki a cikin aurenta shine duk burin uwa amma in dai ya za ta yi aure a takure ba ta da farin ciki gaskiya suna tafka kuskure a cikinta saboda duniyan nan yanzu in ba farin ciki ba ba abin da yake cikinta to ya kamata a ce kowane dan adam ya nemo a kansa farin ciki mu iyaye kar mu zama masu kashe ma yayan mu farin ciki mu zama masu basu farin cikin su ni shawara ta wannan ina goyon bayan ra'ayi cewar dukkanin mutumin da ya fito aure in dai aure ne da yawon banza gara aure ko girman mutum ko mun kankantarsa kuma kuma ko girman mace ko mun kankantata in dai aka ce yau tana ɗakin ta alhamdulillah tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ce cewa ingancin mace ta mutu a ɗakin mijinta idan kana da hali kar kake tunanin cewa wai zaka zo kai abin da kake ra'ayi ka duba abin da kai da kai da ƴaƴanka zai iya zame maka makoma mai kyau kar ka zo ka auri yarinya ta kasance dan cikinka ɗan cikinka shi take so saboda kai ba meɗinta ba ne ba shekarunka sun wuce ganin ka take kamar a matsayin mahaifinta to masu kallo kun ji abubuwan da kowa ya fafaɗa yanzu bari mu dawo gare mu kin san abin daɗin eh. Eh. duk abu da aka ce aka ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an rufe maka baki so baka da wani abu kuma shi sa duk wani magana da za a yi ta a ce Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kurin kus kurin kus baka da mm. wani fadan baka wani dora naka yanzu sai mu shiga cikin mm. Mm. maudu'in mu na biyu eh. inda za mu yi magana akan wannan kananan 'yan mata da suke connection da maza ta kafafen sada zumunta a yi ah, chatting a yi magana sannan kuma a zo a aika kudin jirgi mm-hmm. a je to mafi yawanci abin da ke faruwa shine wasu daga nan zaki ga an musu fyaɗe wasu har kashe su ma ana yi mhm. so abin da suka je nema ba a mm. samu garin gyaran gira ana rasa ido gaba ɗaya to uh, uh, ni duba da zan yi wa wannan maudu'i da kika kawo mm. shi ne mm-hmm. shi namijin da kike tare da shi kin ma san shi ya kuma san juna ya kuka kare balle kuma a ce ba ku san juna ba mm. akwai wani uh, um, postin da na gani a twitter wani yake cewa wai subhanallah Allah ya isa na jama'a ku fito ku taya ni jaje hmm. na yi kusan wata uku da kwanaki ina tura da chat muna hira muna kokarin haduwa ashe da wani gardi nake magana Allah ya isa ba zan yafe maka ba ya fito jama'a comment in kin ga waje 800 and something comment a cikin sakanni kaɗan na ce eh masu ce Allah ya kara eh. masu cewa menene kowa da abin da yake cewa cikin labarin ba da namiji yake communication ashe da namiji yake yake shatin oh, dan uwansa har wai za su haɗu ne zai je ya same ta a gida da waye waye kawai sai ga ashe kato ne ya ce to na gaji sai shi da kansa ya gaya masa ma ya ce ya gaji shi yasa ma ya fito ya gaya mai to amma mm. yawanci kuma matan da suke irin mm. wannan ni sai ga kaman kwadayi ne ko eh dama ah, har da kuma yawanci ma zaki samu irin wannan har da rashin tarbiyya saboda kin taso da tarbiyyar ki da kulawar ki da komai ta za a ci ki rika ki kula mutumin da ba ma ki san shi ma a mm. waya ba yawanci wannan abin din na rashin yadda ya kamata mu ɗauke shi mu nuna mu da kuma jama'an da kake tare da shi ah. yadda yanzu ya zama ba kowa za ka yi da shi amma ga abin nan ma rashin sa ido mm. kin ga da rashin sa ido mm. wani lokacin kuma akwai sa idan wallahi wani lokacin yaran yanzu sai dai addu'a fa <laughs> ko da tarbiyyar kin san mm. Allah sai dai kai kai dai mu dai mm. iyaye kawai sai dai mu ta addu'a a ma Allah kai iyakan naka kai ta addu'a kai ta addu'a ka faɗa mm. kin ga wayoyin nan da ake yi wallahi wani in kin san mu mata kana son ka ji magana mai daɗi ko ƙarya ake maka mata suna son su ji an ce ai ina son ki wallahi ke ce tauraruwa ta ke ce waye waye ai taimaka ƙarya to mata suna so suna son su ji wannan ƙaryar dan na san a shekaru da suka wuce ba zan iya tuna ko shekara nawa bane a irin waɗannan hmm. wata ta tafi aka kira ta Abuja ta je Abuja kin san Allah sai ga wata aka ɗauko oh kawai aka kashe ta aka ciciro wasu fata a jikinta eh wallahi so kin gane mm, mm, wani dama ai amfani ake da masu mm, kwaɗayi da kuma wanda Allah ya ɗora musu tsautsayin kaddararsu kwaɗayi mabudin wahala da kuma kaddara saboda haka iyaye su zama ni kin gane kullum ina magana ko ba a nan ba haka muna abin nan ɗinmu na mata nakan ce a dinga zance da 'ya'ya kin ga mu da muke da yan mata sai kana yi da har mazan ma sai kin mai da su abokanan ki kuna hira to ko yaya wani abu ya faru ni yara na in suka in abu ya faru mm. za su zo su ce mom hmm kin san yau me aka yi a makarantar mu yau fa wani i gani yace kaza yau wani yace kaza wata ta ce min kaza to kin ga ka ja su a jiki idan baka ja su a jiki ba mm. kin san Allah ba za ki san me suke yi ba ka ja su a jiki ma ya ka karki. saboda haka lalle lalle mm-hmm. hakkin iyaye ne mm. mu sa ido akan mu kuma mu mm. ja su a jiki muna hira da su muna jin me suke yi exactly um, gaskiya ni abin da zan ce akan wannan shine yawanci mm. zaki gani yan eh, matan da suke shiga cikin wannan hadarin in kika dubi rayuwarsu zaki ga suna cikin wata damuwa sai kawai sai Allah ya kawo ni a intanet ko a facebook ko a mm-hmm. whatsapp ko sai wani ya ya ga cewa ai waɗannan akwai buƙata da ka ce hello zaki ji sun ce hai irin an fara mm. magana to mm. duk wanda mm. kika gani har yana da lokacin da zai tsaya yana hira da wanda bai sani ba to watakila ya rasa mutanen da ya sani wanda zai hira da su don ko bincike da aka yi abin da yake jawo mutane suke kashe kansu a duniya ga baki ɗaya abin babban dalili da aka fi samu shine kadai taka da rashin ka shiga cikin al'umma ka ji cewa kai ma kana daga ka belonging wato kana mm, daga ciki an yarda da kai an ja ka a jikin su zaki ga wasu ya musamman 'yan mata mm. kuma sun zo wani shekaru wanda abubuwa na canzawa a jikinsu da rayuwarsu a mm. wannan lokacin suna bukatan wanda za su yi hira da su ya gaya musu abu mai daɗi sannan ya musu fassara ai ku yi haƙuri alal misali yarinya ta gama secondary yanzu haka iyayenta ma sun ce ba za ki tafi jami'a ko babbar makaranta ba sai kin kawo miji to kuma a wani lokacin ba ta da mijin a hannu tana cikin damuwa ko kuma ta nemi admission ta nemi admission ta rasa ko ma tana secondary school din ma wata girma wani yana kai mata eh, eh, cappa amma a gida mm. ba a sani ba so duk irin waɗannan duk yarinyar da aka samu budurwa ko karamar kananan eh, 'yan mata da mm. kike faɗi mm. za ki ga akotar damuwa da take damunsa a rayuwa so idan iyaye ko kuma wasu masu wakilta iyaye mm. ko a makaranta ba a samu wanda zai ja su a jiki ba ya ɗauke wani extra time da suke da shi a ce yarinya kamar tana sports ko tana koyan wata sana'a ko kuma lokacin hirarta kamar da daddare iyaye za su jawo su ku zo mu kallon talabijin tare su zaɓi abubuwan da za su kalla ko da littattafai ne novels aiki take karantawa ki san wani irin nobel za ta karanta in ba haka ba in kika bar gaf a rayuwar aiki mm. wani ne zai zo ya shige to yawanci daga social media yanzu waɗannan wanda suke cike gaf ɗin suke fitowa kuma mm. kowanne fito da manufarsa wani kawai yana zaune ne a gida ya zama board yana so ya hira da wanda bai sani ba so kuma a da na jima an ce an sun haɗu a social media an kira ta ta je lagos wai ashe wai wai don a sa a haɗa ta da kare kare ya neme ta eh. so irin abubuwan da ake gani gaskiya sai dai kawai a ce Allah ya kiyaye amin ya rabe. Mm. ta masu kallo a daidai wannan gaba za mu kara ɗaukar wani hutun takaitaccen lokaci mm. idan muka dawo insha Allah za mu ɗora masu kallo mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci ta mu da dawowa barkamu dai a yanzu bari na yi wani ɗan yar siririyar tambaya mm-hmm. shin ya dace a matsayin ki na mace da kike jan aji eh. tunda bidanki ake yi mm. saboda haka kina dan yauki ki dinga sufurin yi saurayi girki ko mm. kuma ma wasu ma dan tsaba karfin hali ma har gidan saurayi za a je a mm. gyara gida a yi mishi abinci bai aure ki ba bai zo gaisuwa ba bai ba da na gani ina so ba kawai a suna ana soyayya to ni dai gaskiya ansa ɗaya da zan bayar a'a ba zan yi ba mm. ban kuma yi ba mm. mu a yanzu ni dai sai ki ce mun dai mazauri eh. ko ta ce mata mazauri <laughs> amma yi ba sauri amma dai gaskiya a'a eh to ku ai aiki ba za ki bari saurayi zai zo musu dan a'a wai su zo su ci a gida eh, a'a in sun zo lokacin a mu gidan mu dama muna da wani abu mm. in ka zo lokacin abinci ko ma waye izo za a yi sabin din abinci ka ci amma ai saurayi eh amma na saurayi a ce wai a dafa musamman saboda saurayi a'a amma idan muna da baki in za su zo ko za su zo dubiya ko gaisuwa ko wani abu da ba a Kano suke ba za mu ɗauki time a dafa abinci kala-kala saboda bakin bakonka annabinka amma ba na saurayi ba na 'yan mata yanzu a gari ɗaya ma hira saurayi zai zo ko kuma kina makaranta a jami'a ni akwai wanda na sani mm. Mm. lokacin muna jami'a in mm. saurayin ta zai zo ni nake maraka ta ce fa ne saboda na san cewa girki za a yi bata za a yi shi ne da kyau mm. idan ta ce hafsu zo ki raka ni da zuciya na ɗaya ma zan raka ta <laughs> tana da kulolinta da take kira kulolin Mr. Right a eh. ciki za a yi girki na gani na faɗa saboda zai zo hira kuma san ya auren wai ba a yi aure ba ba ba yi aure ba so ɗan sharin wani abuna dina da na taso na gani tun ina yarinya gaskiya eh, eh. akwai wasu yan uwanmu da na sani like irin yaron gashi nan dai masha Allah Hmm. kawai akwai ta yarinya irin fama ba ma a Najeriya ta girma ba ta tashi irin a Saudiya me kenan kyakkyawa ne da shi kin san irin wani maza kyawawa hmm. mata na chasing din su of hmm, course eh. sai ma sun zaɓi wanda suke so yarinyan ta dinga bin shi ta karshe dai yarinyar sai ta zo ta da sallah sai a yi kula cincin daban ina wani dan kula na ake ana ganin abin da yake ci eh, eh. a yi na dambu daban dambu nama a yi na me daban sai a tattara a kai gidan mamansu to mu ko ba mu da nisa gaskiya in eh. Allah ya yarda dama ni ina ma muna ma da target din mu mu yan click din mu eh, dama muna ah, muna jira ta kawo <laughs> da ta kawo mu za mu bi ta ma mu je mu ce kin san da yake mutuwa sanki mhm. ah, dan dai ku sace ta dada kawo ku sace ta ta dan budama kawo ai kuma idan ya same mu yanda yake ci mana kaniya ba na mantawa kuma wallahi abun ka na gaskiya ba a kare wata saboda dalili shine kina mm. zubar da mutunci sosai ma ba sa aurenki kuma relationship in will end up a cikin irin kaman mm. kina irin kaman kina neman wajen zama ne gindin zama a wajen su ba ka ba ka mu girma ba ka kama mutuncinka abin nan din su gaskiya ba ma na gaskiya uh, kusan zan dora ne akan labarin da Aisha ta bayar mm. gaskiya wato in kika dauki yadda yanzu yan matan yanzu suke neman aure uh, ake neman auren su mm. da yadda mu da aka yi Eh, da shi kan shi ma yadda zamantakewa take gaskiya zamani ya canza kuma sai ki ta mamaki wai irin wani irin iyaye ne suke musu tarbiyya saboda mu a lokacin mu eh, namiji zai zo gurin ki zance zai tsaya ne a kofar gida ma komai halinku komai mai kuke da shi ba zai shigo cikin gida ba mm-hmm. a waje zai tsaya ki fita a bayyana jama'a kowa yana kallo a lungunku a nan za ku tsaya ku yi hira ba tafi kuma ta minti ashirin ba kun gama gaisawa kin koma gida shikenan ta haka fa za a aure ko mota ba kai saka zauna da mota ko shiga mota ba kai saka zauna ba a shiga mota to amma yanzu <laughs> akwai wani chat da na taba gani hmm. eh, wata abokiyar aiki na ta saka a facebook ɗinta take cewa don allah da annabi iyaye hmm. mu yi wa yaran nan mu riƙa musu nasiha sai ta sa chat ɗin saurayi ne fa take mishi magana a whatsapp ta ce hello ya yi banza da ita ta ce hi ya yi banza da ita mm-hmm. ta ce salam ya ba sai da ta magana ya fi goma sannan hada su dalin su waye su suwiti su waye duk dai wai fa jawo hankalinsa ake mm. ya tanka ta ma sai ta yi ni kin dame ina aiki mm. sarki to dan Allah ba ni lokacin da zan iya kiran in kin ga chat din dogon chat din amma wulakancin da yake yake wa yarinyan nan mm, kuma kina hira da maza sai su ce miki ai suna zaune a mm, mm, office sai su ga yan mata sun sheka kwalliya sun zo musu office haka ne yanzu an shiga wani lokaci wanda 'yan mata ba sa riƙe darajar su ba sa bari a nemi su su suke fara nema daga an ce ana son su kuma sai su wuce makaɗi da rawa to in ko ah. ɗaya daga cikin zubar da mutuncin nan shi ma yana haɗa wai kai girki ni na ga wani zaɓa fa zai ni na ga wanda kin gani to ko zai bada kuɗi a makaranta ne ma iyayen sun bata kuɗi ta rika cin abinci ta ta kwashe kudin ta yi ne ta yi wa wani malami abinci mm, ta zo mm. tana rawa kai ta kawo mishi abinci ina malama ne ai baya nan sai ta aje mishi abincin a kofar ofis din shi kai shi kuma yana zuwa aka ce waye waye ya aje wannan abincin da aka gaya mishi sunan wadda ta aje sai ya bol da abincin sai boli da kwanan <laughs> abincin ya zube to yawanci ma za ki ga mazan suna dauka in kana wannan shishigin kawo mm. abincin waye sai su dauka wani abu kake sa musu a cikin eh, abincin ko ai da nau'in asiri ko wani abu so gaskiya zubar da mutunci ne wallahi kuma relationship din ma ba a karewa ba a yin ta za a kare wata ma ba a yin ba ai son zuciya yayi yawa da rashin gaskiya yayi yawa da milakanci yayi yawa in ta zo gidana ta kawo mishi abinci wallahi zancen ma an to in ke ta kawo ba ki sa akwai wanda suke kawo wa saurayi ko kuma a kawo miki dan dan clutch da dan shoe and bag haka suke yanzu akwai matan da suke wannan ai ne ga miki duk abin da za a ce buy one get one free fa <laughs> mu koma wancan zance da na taba yi eh. wallahi duk abin da aka ce sai an miki doriya a kai an haɗo shi da wannan to wallahi cutar ka za a yi kuma ni amma abin da mm. nake ga yawanci yake faruwa da yanayin mata masu irin cusa kai a gindin mazan da ba sa san eh. so gaskiya har da rashin abin yi abin da ne idan kina da abu ne ma za ki zama busy da abin da mm. kike yi ai ba za ki mm. dinga cusa kanki a inda ba a ba to ni ko wannan asabar din ne ko wanda ya shuɗe ne ma mm. a ɗaya daga cikin shirye-shiryen arewa 24 da muke kallo akwai wanda ita ma tana bidan wani saurayi eh. ta kai mishi abinci ne ko mm-hmm. da su gift su shadda su waye haurin aiki yace ce baya so washe gari ta yi girki Mm. ileku shi ma ya nuna cewa baya so mm. Mm. kin gani akwai wa'anda ko da ka nuna musu ma fa baka so naci da na cau sai ne zubar da mutuncin ma ai kan inda aka ce ba a son ka dinnan kai hakuri Allah ne ka mai son ka ita soyayya ba dole ba kuma ka zauna ma Allah zai kawo maka har gida inda kake ba sai kai ka tafi yawon nema ba dan duk wanda zai tafi yawon nema eh duk yarinyar da za ta tafi gurin namiji nema to ai in aka daura ta a kafar shi ma zai yanke kafan yi gaba da gaske eh saboda ta nuna masa ba ta da kamun kai haka za ta bi wata a sosai ba ta nuna ba ta da kamun kai kuma ba ta da mutunci mm. Allah ya shirye su amin ya Allah yara mm. mana zuri'a mm. kafin mu shiga cikin shawarwari bari mu ƙara daukan wani hutu masu kallo a daidai wannan gaba za mu kara daukan wani hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora masu kallo barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci to bismillah sai mu fara da shawarwarin wa'anda mm. suke yin auren shi wannan sa'an baban nasu da niyan mm. su je su miƙe kafa kamar yadda aisha ta ce ka yi hafsa za ta eh mun shari ai kika ce su miƙe kafa to ai na faɗi advantage su miƙe kafa komai akwai shawara saboda su san cewa bayan miƙe kafa nan kuma akwai abin da zai akwai consequences bare kuwa ai ne ma a cikin consequences din na ce akwai eh, eh, ya mutu da wuri ya barki da yaya mm. ki zo kina fama a zo ana cewa ai dama bai daɗe da auren ki ba ina ma kika san wahalar shi da irin wa'annan abubuwan da sauransu sannan kuma bayan nan ni shawaran da zan bayar a takaice mm. a karamin lokaci shine aure dai sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aure ci gaban rayuwa ne a duk al'umman fadin duniya ba iya mu kaɗai ba mm. saboda haka idan zaki aure ki tana da cewa ibada zaki yi no mata da consequences zaki haƙuri ki yi ƙoƙari ki jura wannan ki mm. zaman aurenki sannan kuma bayan nan gaba ɗayan mu sai dai mu rika yi wa junan mu fatan alkhairi da waɗanda suke da aure da waɗanda suke ƙoƙarin yi mm. fatan alkhairi da jajircewa wajen addu'a akan abin da kake so shi yake kai ka ga nasara bana manta akwai wata friend ita da take bani labari take cewa ita aurenta abin ya zo mata wani iri irin yan uwanta duk sun yi aure sai ita kadai abin sai zame mata a cikin gidan har mamanta duka abu kadan idan ta sai a hau kyararta mm-hmm. abubuwa iri iri mm. wallahi ta ce da wani lokaci ta ji wa'azin wani malami yake cewa akwai sallan da ake na istikhara mm-hmm. idan kika mai da hankali kika yi sallar ta kwana tara mm. Allah zai fitar miki da zabin alkari ta ce da ta yi wannan sallar ba ta manta wallahi ba ta cika wata guda ba mm-hmm. ta ce min Allah ya fito mata da mijinta ta aura Mm. kuma sai na ce mata kika mijin ki koma sha Allah Allah ba ku zaman lafiya to da akwai irin wannan no mata da mm. consequence da kika shiga kika ga aure bai yiwu ba menene kar ki taba sa kanki cikin wani damuwa ki koma ki nutsuwar ki koman ki ga Allah aure kuma lokaci ne mu kuma mu su ƙara sanin cewa freja da takurawa mm. wanda ma yarki da bata yi aure babu abin da yake kawowa banda shiga matsala da damuwa wani wani hali kawai da na so Mm. ko za ki ba wa su mazan shawara nan kin ga akwai wani wa'azin Sheikh Jafar da nake ji mm. da yake cewa akwai wani level akwai wani lokaci a rayuwar dan mm. adam da ake kiran shi sununul manaya eh. lokacin da shekaru sun yi nisa sannan kuma ka je ka ɗauko wa kanka kamar wasu wahalhalu ya ce mutum ya yi ritaya amma sai ka ga yana da ɗaɗan shekara 45 kuma yana da ɗaɗan shekara ɗaya ki gane yana kokarin nusantar da maza ne a wannan wa'azin cewa hmm. ba wai don saboda sunna karaya kai kana babba ka hmm. aure yar karamar yarinya ba to ya kamata kuma ka san cewa akwai abubuwan da za su biyo baya ba zai yi a ce kai kana da ɗaɗan shekara arba'in da biyar kuma ka auri ƙaramin yarinya kashe ba za ta haihu ba dama in kai aure ka san ka ɗauko kanka haihuwa ka ɗauko kanka reno ka ɗauko kanka pampers da duk wannan abubuwan hmm. so su ma da suke gani irin ba wani abu bane in sun yi ai suna ne hmm. dole su ma a nuna musu a shawarce hmm. consequences din da suke iya biyo baya um, um, shawarar da zan bayar ga maza ne wanda suka mallaki hankalinsu suna da manyan 'ya'ya suna da mata Mm. Ah, musamman kuma sai ki gani yawanci yakan fara da sai ki ga namiji mm. ah, ah, la'asar fari ko magariba fari za ki ga yayi wanka mm. duk da irin 'yan shekara hamsin da sittin nan sai ki ga mutum ya ɗauko 'yar t-shirt ya saka ya ɗora jeans wai shi ji yake shi nan fa wai yaro ne ya rika miki wani bouncin a cikin gida wai shi a dole a shi sabuwar rayuwa zai kafa eh har da canvas ma eh, sai kiga kuma an sai sport car eh. in mai hali ne sai a sai yan motar nan karama mai kofa daya eh to gaskiya duk wannan abubuwan su da ake cewa cosmetic abu <laughs> hmm. kwalliya ne kawai the real thing din shine eh, ka dubi zuciyarka kada ka yi budurwar zuciya mm. wadda ike ita a kullum ba ta duba cewa rayuwa gaba ake yi ba a san a ci baya ah, akwai wani stage da ake yi na rayuwa an an wuce shi a yi kokari a wuce shi in lokacin aure aka yi aure to a duka dorawa an haihu yara sun girma a dora daga nan lokacin aurar da 'ya'ya ya zo ba wai kana aure da yaya kai kuma kana naka auren ba gaskiya wannan ya da girma ne domin ka ku yi la'akari da mutum gemai gemai da shi da furfurarsa da komai ka je ka aure 'yan shekara goma sha takwas ko 'yan shekara ashirin ta zo ta rika juya ka ta juya ka ta juya ƴaƴanka ta juya matarka ta farko mm. ta juya dukiyarka yadda take so duk kuma saboda dan kwaɗayi na dan karamin lokaci mm-hmm. daga baya kuma a zo ta zo ta haifi yara ƙanana mm. ka zo Allah ya halinsa baka nan ko kuma ka mutu ka bar yara ƙanana mm. ita ba za ta iya ba ƴaƴanka ba za su taimaka mata ba duk ka hargitsa komi da komi na gidanka saboda kawai son zuciya ɗaya so shawara ta shine in girma ya zo a buɗe hannu a karɓe shi hannu biyu a yi haƙuri domin karewa mhm. ma mhm. tsufa ai da mutuwa wata ran ma zaka bar rayuwar ma ga baki ɗaya so gaskiya mutum yana so ya tsira da mutuncin shi da girman shi a riƙa rike girma in ya zo a yi abu na girma a daina wannan kwaɗaye-kwaɗayen da leƙe-leƙen ƴaƴa a rabu da su su auri samari <laughs> gaskiya ne daidai su wanda su ma za su taso exactly saboda kin ga wannan auren tsohon ga su 'yan matan yakan kashe zuciya ah, idan yarinya ta auri mai komi da komai to kuma me za ta nema a rayuwarta you know so gaskiya akwai bukatar su karshen ake tsoro eh, ya kamata a yi nazari ga da irin waɗannan abubuwan kuma a yi haƙuri to ni dai gaskiya abin da zan faɗa shine sai dai in ce kawai mu mm. eh, iyaye gaskiya mu tashi da addu'a kuma a cire son zuciya saboda yawanci abin da yake kama na kasa son zuciya mm. kwaɗayi shine da yake lalata mana ayyukanmu in ka cire son zuciya ka cire kwaɗayi kuma ka sa Allah a gabanka mm. kamar yadda Aisha ta ce duk abin da ba abin da ya fi karfin addu'a kai ta gaya wa Allah mu kuma duk waɗanda Allah isa iyaye 'ya'yansu suke gida ba su yi aure ba kada a matsa musu saboda aure Allah ke yin sa amma matsawa musu nan da ake ke hmm. kin kiki aure kin kiki ki fito da miji ka ka za kowa saboda ka duk wanda ya hmm. ba a san shi ba ba a san tarbiyyar shi ba ba a san hmm. halayen sa ba sai ki ga saboda ita kanta din an matsa mata a gida ko ma waye ma izo ita ta aura ta tafi to in sai an yi auren kuma sai kiga illoli da yawa suna fitowa saboda haka mu kan mu iyaye mu daina matsa yaya ce cewa dole dole ku yi aure in lokacin aure i wallahi za a yi shi amma kai baka isa ka janyo aure ba ba kuma ka mm. isa ka hana aure ba to ni dai shawarar da zan bari ga masu kallon mu kenan mm. ni ma dai na shawarar gaskiya ba zai wuce haka din ba <laughs> duk da mm. zaki ga wani sa'in yarinya ta kawo dan saurayinta wanda take so ta aura su tashi taron amma sai uwarta da kanta sai kiga ta kalle ta kamar yanzu aisha shaka to bai ki me zai baki eh. kyakkyawa da kyakkyawa kuruciya ta ko ina duk eh. yana haskawa a jikin ki je ki dauko to me na sama ya ci balle ya ba wa na kasa ana aure dan a ci gaba ana aure dan su ke baki ga wance da wance da wance ba to amma ke kuma zaki kawo duk da yan matan ma akwai masu kwaɗayi hmm. amma kuma akwai wa'anda su ma kansu iyayen su ne suke hmm. tuzura amma kin ji akwai wani shi ma wani social media debate ne ji mm. suna yi wata yarinya ce wai aka kai mata lefe kaya goma eh, um, akwati kaya 25 a ciki mm. wai sai dama eh, kishiyar uwa ce ta riƙe ta uwa ta rasu wai sai kishiyar uwa ta ce wai gaskiya kayanin sun yi kaɗan wai a mayar Eh? wai a mayar ta amma da 25 eh saurayi ne kuma ko eh, to shine mata suke ta bada shawara masu cewa ita shawara ma da ta ce a bata wairiya za a yi ita tana son mijinta mm-hmm. gashi kuma ana nema a mata bukulu a kashe magana auren to wai dan Allah da annabi wai a bata shawara ta wace hanya za ta yi kokari to kin ga in kika duba kuma tsarin rayuwarmu mm. zamantakewar mu na Hausa sai kiga yawanci mm. iyayenka in suka danne suka ce sai sun yi abu din nan sai ki ga hanyoyin shawo kansu yana da wahala sosai sai a hada da eh. manya ai ai Allah ya sa ma uwa ce sai a hada da manya eh to amma kin san abin da ma society dama da su duba tun can ba yatta bace ba mm. so in Allah ya so ta za ta samu goyen baya ah, za ma ta samu Allah ya dace mm. wannan abin yana da mm. tasiri sosai an dai ba ba ta shawarwari da yawa Allah ya sa ku za su sani gidan su gidan mata da yawa eh, gidan mata da yawa ne baban su ina matan su matan shi uku eh. mm-hmm. wannan yarinya mm. abin da ya sa har yau ba ta aure ba saboda mamanta ita ta dage ita ma sai ta aure mijin fita kunya kin gane saboda eh kamar yadda ƴaƴan wa'ancin sauran suka yi kar a maja mata da aka samu wani wanda in shi ma ina ga zan iya kusan ma sa'an baban nata ne saboda ko ƴaƴan mutumin cikin ƴaƴan shi ma akwai wani wanda har tana cewa ita da ma shi ne mm. ya zo neman auren ta din ma da ta yadda akan baban shi yaron saboda shi da ƙurucin shi da komi da wayannan in shi da komi so kin ga su ma mm. iyaye ya kamata a ce mm. kamar yadda kuka faɗa din su mm. zama masu nusantar da 'ya'yansu mm-hmm. akan cewa ga abin da ya kamata ka yi in ma har za ka yi auren ne ka yi shi domin Allah kuma ka yi shi da zuciyanka guda ɗaya. To masu kallo ba don muna so ba sai dai duba da yanayin lokaci duka duka anan za mu naɗa tabarman shirinmu na yau. a madadin yan uwana da muka tattauna wannan maudu'i da su da kuma wa'anda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku mm. muke cewa bisalam